muka zo zuwa wannan lokaci da kuma ba mu dama muka haɗu a wannan mu'assasa ta abubakar siddiq a inda a nan hero ga na gombe a inda ake karatu ga ummahat ana karatu ga iyaye mata a irin waɗannan ranaku saboda lahi muna karatu a cikin suratul insan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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نعم الله سبحانه وتعالى دائما ya أكرم نئم ni'imomi الجنة aljanna da abubuwan irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada a cikin gidan aljanna a ayoyin da suka gabata wadda ni'ima ɗaya ta gidan aljanna ta fi duniya da abin da yake cikin duniya amma kuma an tanada wa dukkan wanda ya shiga gidan aljanna waɗannan ni'imomi masu yawa bayan ni'imomi sai Allah ya koma magana akan alƙur'ani mai girma domin yana daga cikin hanyar rikan waɗannan ni'imomi wato lazimtan alƙur'ani karanta shi aiki da shi fahimtansa da kuma kyakkyawan alaƙa tsakanin mutum da alƙur'ani yana ba shi damar da samu waɗannan ni'imomi da aka ambata sannan alƙur'ani yana zama waraka ga cututtuka na zuciya waɗanda suke kamar misali shirka munafirci da sauran miyagun ayyuka waɗanda suke fata wa mutum damar samun waɗannan ni'imomi da aka ambata amma idan mutum ya lajinci alƙur'ani zai iya samun waɗannan ni'imomi da izinin Allah <clears throat> domin shi ne littafi fiyayye sannan kuma maganar Allah wanda ya bayyana duk abin da ya dace shi yasa sai Allah ya ce inna nahnu nazzalna alaykal kan tanzila lallai mu ne muka saukar da alqur'ani zuwa gare ka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam tanzilan saukarwa sai da aka yi shekaru sama da ashirin ana saukar da alkur'ani littattafan farko waɗanda Allah ya saukarwa annabawa da suka shuɗe kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam rana ɗaya ake saukar da littattafan kamar su at-taura linjila su az-zabur Allah ya saukar da su ga annabawansu yake a rana amma alkur'ani an saukar da shi kaɗan kaɗan lokaci bayan lokaci har sai da aka yi sama da shekara ashirin ana saukar da shi sannan in an zo saukarwa mala'ika jibrilu ke ɗauko shi mala'iku su raka shi suna masu kafin a ɗauko abin da za a saukar haka alkur'ani mun saukar da shi tanzila sannan haulan saƙila ne magana ne mai nauyi idan za a saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yakan zama dukkan abin da za da zai zama ya dau hankalinsa na rayuwar duniya sai an da shi daga shi sai zama zuciyarsa kawai fari ya zama kofakke ga duk wani abu sai alqur'ani inda za a sa masa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam nan zo saukar masa da alqur'ani in ma ana sanyi sai an ga goshinsa yana fito da zufa da nauyin abun da za a saukar masa na alkur'ani ne Allah subhanahu wataala ya saukar da shi daki daki kuma sannan ya saukar da shi saukarwa wanda yake mala'iku ke tahowa da shi karkashin jagorancin mala'ika jibril don haka sai Allah ya ce fasbir li hukmi rabbik don haka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasbir li hukmi rabbika kayi hakuri da hukuncin ubangijinka duk abin da aka ce wannan shine addini to mutum yayi hakuri Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma magana ce ta cikin tafiya al-murad ummatuhu sallallahu alaihi wasallam al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake so yayi nasara ya samu ni'imomin aljanna da Allah ya ambaci wasu su cikin wannan sura ta cikin ayoyin da suka gabata in mutum yana so ya rike su ya zama to mai haƙuri matuƙar haƙuri haka asbir bi hukmi rabbika ka yi haƙuri da hukuncin ubangijinka mutum ya lazimci wato tauhidi ya lazimci kaɗaitakar Allah ya tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala cikin bauta ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ya tsaya akan dokokin Allah idan abin da ya shafi mata duk abin da yake shine doka ta Allah ko a gida ko a waje ko a makaranta ko a ina da mace idan ta lubunci wannan halar ta yi haƙuri ta yi haƙuri ta jajirce zuwa wani lokaci Allah ce wala tuqa minhum asiman auka kura, kar ka yadda ka bi daga cikin mutane asiman mutum mai yawan zunubi idan mutum mai yawan zunubi ne ko mutum mai yawan miyagun ayyuka ko wanda yake ba mutumin kirki ba kar mutum ya zama yana bin wanda ba mutumin kirki ba yana iya halakar da mutum ko wanda yake mutumin kirki yana iya sanya wa mutum alkhairi zama da mutumin kirki yana sa mutum ya samu alkhairi zama da mutumin da ba na kirki ba yana sa mutum ya rasa alkhairai sannan kuma ma imanin sa rinka rauni saboda bai ƙarfafa shi akan imani ka wala ta tsaye minhum qatiman ko kafura shakali mai yawan zunubi ko kafuran ko kuma kafiri wanda ke bijirewa dokokin Allah muke ke da ni'imomin Allah wannan karkabe shi Allah yake wazkuri ma rabbika bukratan wa asila sannan in mutum yana so ya rici waɗancan ni'imomi da Allah ya ambata a cikin waɗannan ayoyi Allah yake wazkuri ma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka bukratan wa asila safiya da yammaci ma'ana a rinka yawaita ambaton Allah tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah tamla'ul mizan annabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa subhanallah subhanallah yana cika mizanin bawa ranar tashin alkiyama idan mutum yana zaune maimakon ya eh, a rinka tunanin eh, ko watsa ko ta sharholiya tasbihi ya fi alkhairi Wannan karatun alqur'ani mafi a'azamu zikir afdalu zikir kitabullah mafificin ambaton Allah shine littafin Allah domin maganar Allah sai ya zama to mutum ko tana ko kina karatun alqur'ani ko kuma kina ambaton Allah mutum ko me yake na aiki zai iya ambaton Allah mata tana girki a gida tana tasbihi subhanallah subhanallah ta da kitin tana wasu abubuwa a'a tana shara ne a'a tana wanke wanke ne a'a tana wasu abubuwa tana tasbihi subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bayna as-sama'i wal ardi liman Allah sallallahu alaihi wasallam cewa subhanallah walhamdulillah suna cika tsakanin sama da ƙasa ladan su ranar tashin alkiyama idan mutum yana yawan cewa subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah zai zo da lada ranar tashin alkiyama ya cika yawan ladan ya cika tsakanin sama da ƙasa sannan eh, eh, tasbihi كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان akwai kalmomi da mutum zai rinka faɗa habibata ni ila rahman kalmomi guda biyu ne waɗanda suke da soyuwa a gurin ubangiji mai rahama sannan kuma suke da nauyi a mizani sannan kuma suke da sauƙin faɗa a harshe su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tun yana zaune ko tana zaune ko kina zaune a gida ko kina zaune a a makaranta malami bai zo ba kina zaune ke kadai ya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan magana kalmomi ne suna cika mizanin bawa da lada ranar tashin alkiyama subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a hankali ba wanda ya san ma kina yi ko kina tilawanki kina ta karatun alqur'ani ko kina salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wanda ya faɗi wannan sau ɗaya. shi kuma Allah zai masa salati sau goma in mutum ya yi salati sau goma Allah zai masa salati sau ɗari in mutum ya salati sau ɗari Allah zai masa salati sau dubu in mutum ya salati sau dubu Allah ya gina masa gida a aljanna ashe ya kamata mutum yana iya kokari ko mutum yana zaune yana hutawa ko kuma yana ayyuka yana ayyuka ayyuka da hannu ne bakin ki kuma yana tasiri bakin ki yana tasiri idan kika yi a abinci ga bakin ki yana tasiri ga abinci wataƙila abinci ma ya zama wani irin daɗin ya fita daban ko da mai tasbihi ne take take take abinci ko mai tilawar qur'ani ko mai tawwa sai shiga duk abubuwan alkhairai mutum ya hada mutum ya yi aikinsa kuma ya ambaci Allah haka wadkuri kuma rabbika ka ambaci wato sunan ubangijinka bukuratan wa asila wanda duk yayi sallan asuba wacce ta yi sallan asuba kafin ta yi wata magana a duniya ita ce Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar sau bakwai daga idar da sallar asuba abin da ake so mutum ya faɗa Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar sau bakwai idan mutum ya rasu a wannan irin ba zai shiga wuta ba haka kuma in aka yi sallar magariba daga cikin idar da sallar magariba shi Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar sau bakwai in mutum ya rasu a wannan daren ba zai shiga wuta ba kun ga kin yi da asuba dama ɗayan biyu ne ko mutum ya rasu a ini ne ko mutum ya rasu a dare ɗayan biyu ne dole sai an rasu da su kin yi da asuba Allah ya tsare ki daga azabar wuta har tsawon inin gaba ɗaya ko kuma kin yi da magariba Allah ya tsare ki daga azabar wuta har gari ya waye gari ya waye kin yi in magariba sai kin yi saboda ka kullu rayuwarki Ana cikin tsari na Allah subhanahu wa ta'ala haka ana so mutum kullum yana ambaton Allah sannan yana samun tsari idan mutum ya yi sallan magariba ayatul kursi bayan ayatul kursi an yi azka cikin azka da mutum zai yi a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq wa a'udhu suna tsare mutum daga miyagun halittu ta ikon Allah sannan bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim duk wadannan azkar ne yawanci an haddace su a islamiyya amma ba aiki da su idan mutum ce tana sallan magariba fiya fiya fiya sai ta yi tana sallan asuba furu furu furu sai ba za a tsaya a yi abun da aka haddace ba ba amfani ke amfanin aikin haddace ne banki. ki idan kika yi sallan asuba ba za ki tashi a gurin ba har sai kun yi wannan azka wanda duk yi sallan asuba ta ambaci Allah ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau dari babu wanda yake da lada a duniya irin nata sai wanda shi ma yayi irin wannan aiki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai hatta wanda sahabai suka ce wala jihadu fi sabilillah har jihadi fi sabilillah bai kai wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har jihadi fi sabilillah shi wanda ya fitar da dukiyarsa da rayuwarsa da abun da ya mallaka bai dawo da komai ba duk sun kare a can domin Allah shine kawai ya kai lada wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 kamar sai ga ba za a iya zama an yi sallan asuba a yi wannan ba sai shaidan ya zo da bacci inda za ki rike waya kina kallon shiririta to idan ki kawai sai ya bushe amma da kin fara la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lawal mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ya tsinki kina kirgawa in kika zo uku kiji ganki kawai kina ta bacci uku kika yi ko hudu kika yi baki sani ba saboda haka tun da kan an jima na kike na an jima bari in karisa sa'a kwance wai bari ta karisa sa'a kwance ba za ki karisa ku da kai daga kin kwanta ki kenan to a zaune ma baki baki kewa ki karisa a kan saboda haka kawai daga kin kwanta ki kenan ba za ki iya ba yasa mutum baya iyawa amma kuma an haddace an faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi wannan yana da wani tsari a gurin Allah wanda ba ne wannan tsari ce shi kamar an masa wata katanga ne daga miyagun abubuwa amma mutum ba zai iya ba zai iya ba sai abu ya faru kuma eh, ya tsaya yana ta magana saboda haka irin waɗannan abubuwan haka ne sahabbai suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koya musu waɗannan abubuwan suka iya sun zauna lafiya cututtuka ba sa zuwa da kusa da su yawanci cututtuka da ake yi ba sa zuwa kusa da su akwai cututtuka da yawa ba ma azkar sosai yadda ya kamata da ba za su zo kusa da mu idan mutum ya zamanto mai yawan azkar kullum zaka ga cikin lafiya gwargwadon iko ya zamanto yana da kuzari yana da nishaɗi sannan kuma yana samun kariya daga Allah don ka ya kamata a zamanto ana azkar azkar suna ba mutum haiba masu azkar suna da haiba ba sa zama haka kawai lalataccen mutum ya rinka ganin su. a in mutum yana azkar in ya yi azkar da safe duk inda ya fita ya dosa wanda ya ganshi ko mara gaskiya ne ya ganshi za ka ga yana sa ko mara gaskiya ne tsoronsa yake yi ya ambaci Allah kafin ya sannan Allah yana taimakon mutum da ya zama yana azka sannan kuma yana samun gina lahirarsa waɗannan ayoyi da suka ambaci ni'imomin Allah a cikin aljanna ko mutum yana so ya riski wannan ni'imomin to ya yawaita ambaton Allah Allah subhanahu wataala ce bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah zukata suke samun mutuwa ko mutum ba shi da kuɗi yana yawan ambaton Allah safiya da maraice duk yana da nutsuwa ya tabbata lamari ne na Allah kuma sannan babu matsala an yi talakawa cikin annabawa annabawa sun rayu cikin talauci gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rayu cikin talauci an rayu cikin kunci amma bai rage musu komai ba ga darajar sunan har yanzu tana nan har duniya ta kare suna da daraja don ka rinka ambaton Allah rinka karatun alqur'ani shine Allah yake faɗi wazkur isma rabbika bukratan wa asila Allah yana faɗi gurare daban-daban ya ayyuhal ladina amanu kafira zikran kathira shuhu bukuratan wa asila ku ambaci Allah ku yi tasbihi safiya da maraice safiya da maraice safiya shine bayan sallan asuba a ambaci Allah maraice shine yammaci idan yammaci ta yi a ambaci Allah haka nan in an yi sallar magariba a ambaci Allah wannan lokuta ne masu mutuwar muhimmanci sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minal layli sannan da daddare kuma asjudu lahu su sujjada ga Allah wa sabbihu laylan na sannan kai tasbihi dare mai tsayi to nan shine inda tsawainiya take kace da yawa jama'a suna kokari wajen tsiyamun laili abu abu yana da wahala tsiyamun laili da dogewa a kansa wa minal layli fasjudu lahu sai dai shi kiyamun laili annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya abu cikin sauki ga al'umma in sai ya yi raka a goma a ramadan ko ba a ramadan ba ko yana da lafiya ko ba shi da lafiya ko yana zazzabi ya yi raka a goma kullum wannan wajibi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zama wajibi mu muke yin sallan asuba da azhar da la'asar da magariba da isha wannan wajibi ne akan kowane musulmi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan waɗannan salloli guda biyar wajibi ne a kansa ya sallah da daddare qiyamul layl ne wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to min al-layli fasjudu lahu idan mutum ya samu ya tashi ya yi raka'a biyu raka'a biyu daga raka'a biyu suke farawa shi mutum ya yi raka'a biyu kuma fau cikin ya yi iyamun laili idan mutum ya yi raka'a biyu iya abin da zai iya yi kenan ya yi iyamun laili haka minan laili fasjudu lahu amma in mutum zai yi ya ci haka da ya ci masa alkhairi da mutum kuma zai yi kafin asuba ma'ana sai bisa ukun dare na ƙarshe ɗaya bisa ukun dare na ƙarshen shine sulusul asiri minan lai wato wannan shi ya fi falala mana kafin sallan asuba mutum ya iya samun dama ya tashi ya yi raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwas ko raka'a goma gwargwaron yadda Allah ya hore musu mutum amma in mutum ya kura raka'a biyu ya yi kiyamun laili yanan ya samu a cikin dare kafin asuba ta yi to Allah subhanahu wata'ala yana so cikin dare mutum ya tashi ya rinka yi idan mutum yana yi ya rinka tadabburi cikin ayoyin da yake karantawa sannan idan mutum ya yi sujjada a cikin iyamun layli ya yawaita faɗa wa Allah neman gafara da neman rahama da damuwoyinsa na duniya da lahira yasa sai aka ambaci sujjada a tsayuwan dare wa minan laili fasjudu lahu saboda sujjada ita ce gurin kaskantar da kai mutum ya shimfiɗa fiskarsa a ƙasa nuna kaskantar da kai ga Allah to sai zamanto ya yawaita neman gafara da neman rahamar Allah sannan kuma da neman bukatunsa biyan bukatunsa duniya da lahira in matsaloli ne ma ke ciki sai ya gaya wa Allah subhanahu wata'ala yana neman agajin Allah sau da yawa a kiyamun laili ana yi amma ana rasa halalolin kiyamun laili da mutum ya tashi ya yi ta raka'o'i baya cikin hayyacinsa to gwanda a ce ya tsaya ko da raka'a biyu ya samu a lokaci guda wasu za su tashi kiyamun laili amma tunaninta gaba ɗaya ginu akan harkar rayuwar duniya da kuncin da take ciki da abubuwa ha ana buƙatar tabarruwa wato tsananin kaskantar da kai idan mutum ya samu daman taki din nan ya tsaya to idan yayi kabbara yana sallah ana so ya dawo da hankalinsa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala domin cikin dare ne su farke yau kuma tunanin abu kaza da abu kaza yanzu muka samu kaza da a ce gobe da safe yanzu in na yi kiyamun layli nan ina roƙon Allah a ce gobe mana samu ba wannan ba a'a ki koma ga Allah mafita kawai in kin ce mafita ba sai kin ambaci ne mafita ba dai in ciwo ne ki ambaci sauki daga gurin Allah saboda haka ana ana kiyamun laili amma rashin tadabburi da rashin ne da hankali wajen wajen eh, wato zuwa ga Allah subhanahu wataala yasa da yawa ake rasa kiyamun laili ana ake rasa falalolinta ake rasa samun amsuwan addu'a kisa a cikin sujjada a yi addu'an shi fi muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi qiyamul layli yakan yi ko ya tsawaita kunuti a tsaye ko ya tsawaita addu'a a sujjade sannan tare da kuka annabi sallallahu alaihi yana kuka in yana sujjada za su ga ayoyin alqur'ani ayan suratul isra'i ƙarshenta tana tabbatar da wannan lil يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا suna فاتوا akan gocinsu suna sujjada kuma tare da yin kuka idan kina da wata damuwa in kin yi abu ya gagara su kike kuka wa Allah ba dan yaro idan idan idan masa yana son abu gurin gashi masa kuka yake rasa inda zaka sa kanta sai ta sallame shi to Allah subhanahu wata'ala idan mutum yana masa kuka Allah yakan ce me yake damun wannan ya nuna iya komawarsa ga Allah iya komawarsa ga Allah Allah yana son Allah yana son haka eh, idan mutum yana kuka yana mai da al'amarinsa ga Allah Allah yana son haka sai Allah subhanahu wataala ya miƙa sallama mutum haka ake cewa min al-layli fasjud lahu da daddare yi sujjada ga Allah sannan wasabbihu laylan tawila kai tasbihi ga Allah dare mai tsayi ma'ana in mutum ya ƙari ƙiyamun laili ana so kafin ketowar alfijir to ya zauna kuma yana tasbihi zauna yana tasbihi subhanallah subhanallah alhamdulillah ko salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa wani kaɗi maimakon ma ka faɗi buƙatarka ko kawai ka yi wa Allah fadanci ta hanyar ambaton wanda Allah ya fi so Allah ya fi son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ka zo maimakon ka ce ya Allah ba ni kaza ya Allah ba ni kaza a sai ka dake ka dinga cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala kai ta maimaita salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ji dadi ya ce kai wannan yana salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi ka sanin bukatar ka kai tun baka ambata ba to maimakon ka ambata to yi masa fadanci ta hanyar lallabawa ta inda ya fi so shi Allah subhanahu wataala ta hanyar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce in mutum ya yawanci salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to wannan duk abin da ya dame shi ku yaye masa sai ga yawa malaiku shikenan yaga Allah ya faɗa magana ta tsari da kuma duk abin da yake bukata ku bashi in Allah ya faɗa magana ta kare shikenan shine wa min al-layli fasbihu lahu wa sabbihu laylan tawila kar mutum ya yi ta ƙiyamun laili har a kira sallah asuba in dai ba dama bai tashi da wuri ba in dai ya samu ya tashi da wuri yayi raka'o'i to ya ware wani lokaci shi kuma na tasbihi yana zaune ya gama sallolin yana tasbihi Allah subhanahu wa ta'ala ce bil ashari hum yastaghfirun wa bil ashari bil ashari shine sauran dan lokaci kadan a kira sallah asuba ta yi gari ya waye sauran sallah asuba saura dan lokaci kadan minti biyar minti goma gwargwaron abin da mutum ya samu wa bil ashari hum yastaghfirun wato sai mutum ya idar da sallah eh, idar da sallah sai zama yana zaune kawai yana istighfari yana tasbihi yana ambaton Allah har a kira sallah su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya yabe su bil ashari hum yastaghfirun haka Allah subhanahu wataala yana cewa fasabbihu laylan wa sabbihu laylan tawila Allah ta inna ha'ula'i lalle waɗannan kafirai kenan saɓanin muminai inna ha'ula'i yuhibbuna al'afuna wara'ahum yawman نحن خلقناهم وشددنا أجرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما idan aka duba yawanci Allah ya ambaci abu ya ambaci nazirinsa to amma nan da ke an ta ambaton ni'iman aljanna masu yawa a ayoyin da suka wuce aka ambaci mahimmancin alkur'ani da kuma juriya akan jajircewa bisa hukunci da dokokin Allah aka umarci ba aka yi magana akan yiwuwan dare sannan kuma da ambaton Allah ambaton Allah safiya da maraice sannan kuma da sallah da daddare to sai Allah subhanahu wataala da zai faɗi masu matsala ya faɗe shi aka taƙaice saboda ne saboda mutane dai yanzu su sake komar da hankalinsu zuwa ga ni'imomin aljanna su jajirce shi yasa anan yanzu da yadda aka ambaci ni'imomin aljanna da an ci gaba da ban ambaton matsalolin wuta da hankalin mutum ya tashi ma'ana Allah ya fi son bayinsa su shiga aljanna ya fi son su shiga ni'ima don haka anan da aka ambaci ni'imomin aljanna da yawa da aka zo kawai waɗanda suke saba Allah sai ya ambace su cikin aya biyu sai sake wucewa da ta inna haula yuhibbuna al'ajilata bai faɗi azabar wuta kai tsaye kamar yadda ya ambaci ni'imomin aljanna bai faɗi azabar wuta ba kawai sai faɗi aikin mutane ba mutanen kirki ba inna haula lalle waɗannan waɗanda ba mutanen kirki ba waɗanda ba su tunanin aljanna ko su yi aiki don shiga aljanna da yuhibbuna al'ajilata abinda suke so ita ce al'ajila rayuwar duniya akwai mutanen da rayuwar duniya suke sa su gushe hankalinsu ya gushe su koma aikin da Allah bai yarda da shi ba shi sakamakon su ya zamanto saɓanin shiga aljanna me yasa saboda hankalinsu ya dukufa akan tunanin duniya ma'ana kan duniya ta shagaltar da mutum har ya manta lahira zaka yuhibbuna al'ajilata suna son al'ajila al'ajila ita ce rayuwar duniya bayzaruna wara'ahum yawman thaqila sai su manta da wani ini mai nauyi wanda ke tafe a gabansu ana cewa wara'ahum a fassara wara'ahum ko a ce a gabansu can gaba kenan ko kuma wara'ahum bayansu yana can fa baya yana su yana zuwa aka ce yana can baya yana zuwa kenan ko kuma a ce wara'ahum a fassara shi da gabansu yana can gaba fa za a je a iso shi haka ake daukan fassara duka bisa yadda mutane suke juya magana haka yuhibbuna wa yuhibbuna in ha'ula yuhibbuna al'ajilata wai zaruna wara'ahum yawman thaqila sai suna kyale suna kyale wani ini mai nauyi suna damuwa da al'ajila rayuwar duniya wacce take mai kusa kusa Allah ta nahnu khalaqnahum alhali mu mu muka halice su waɗannan mutanen mu muka halice su wa na asrahum sana muka karfafi halittar su ma'ana muka basu dama amma suka ki su amfani da dama dukan mu nan Allah ya sa muna da lafiya shi yasa muka zo sai akwai wayansu su ma suna raye amma suna kwanciya a asibitoci ba su da lafiya yanzu inda ma za a je gunsu ana tafsiri to kusan cutar da su muke yi domin maganganun zai zama yana damun su ne saboda raɗaɗin rashin lafiya da suke waɗansu yanzu suna kwanci a gidan da gidaddajinsu ba abin da yanzu wasu suna can ana firfita wasu suna can ana ɗagawa ana kwantarwa da sauransu daga su wannan haɗuwan ba nasu ba ne babu dama ba su da wannan dama amma mu sai gashi Allah ya ba mu dama mun zo mun zauna da mu da muke faɗa waɗanda suke saurare duk ya zama hujja gare mu in mun yi aiki da shi zai iya zama hujja akan mutum in mutum bai yi aiki da shi ba Allah ya kiyaye haka sai Allah subhanahu wataala ya ce nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum mu mu ne muka halitte su wa shaddadna asrahu, kuma muka karfafi halittan su ma'ana muka ba su dama na su rayu a duniya ga lafiya ga ci ga sha ga walwala ga sauransu don me don abotawa Allah kar mutum ya ce an ce walwala shi ai ba mai kudi ha ai ana baka lafiya an baka walwala saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa shaddadna asrahum muka ƙarfafi halittansu a wa idza shi'na baddalna amsalahum tabdila Allah subhanahu wataala ya ce wa idza shi'na idan muka ga dama baddalna ta badila. wato idan muka ga dama in muka ga dama za mu iya canja halittansu canjawa wannan aya cewa baddalna amsalahum tabdila za mu iya canja halittar canjawa yana iya zama Allah subhanahu wataala malaman tafsiri suka ce wai za shi na baddalna amsalahum tabdila in mun ga dama sai mu canja misalin su canjawa shine a lahira a lahira in muka ga dama sai mu canja halittar su koma halittu sababbi domin a azabtar da su wasu malamai suka ce a'a a duniya wa idza ina baddalna amsalahum tabdila in muka ga dama sai mu canja misalin su halittan su wato canja kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗi in ya sha yuzhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin da inda Allah ya ga dama sai tafiyar da ku ya ku mutane wa ya'ti bi akharin dan ya zo da waɗansu zo da waɗansu waɗanda ba ku ba shine in a duniya Shi ne ma'ana da mun ga dama sai mu canja halittar su canjawa duk inda Allah ya ga dama ya zama dunyoyin nan gaba ɗaya ba mu ba ne, sai aka waɗansu su ne da waɗansu ne a nan ba mu ba ai lokacin da za a halicci ɗan adam koyaye a cikin cikin mahaifiyar mahaifiyarsa ta dubu saba'in ne koyaye dubu saba'in ne kowane koyi ɗaya ɗan adam ne a ciki amma Allah subhanahu wataala ya zabi koyin da mutum yake ciki sauran aka fasa su suka zama jinin biki da mahaifiyarsa ta haife shi sauran duk suka lalace suka zama jinin biki don me haka Allah shi ya zaba da Allah ya ga dama da koyayen wa'ansu aka zaba da sai zamanto ba mu bane sai zamanto da sai zaman to ba mu bane waɗansu ne amma Allah subhanahu wataala sai ya kaddara mu ne don ya jarrabe mu mu yi aiki na gari don mu samu ni'imar Allah subhanahu wataala shi kenan sai Allah ya ce inna hadhihi tazkira lallai wannan abubuwa da aka faɗa cikin wannan tura na bayanin sifar aljanna da ni'imominta da bayani akan alƙur'ani da bayani akan yawaita tasbihi da ambaton Allah da bayani akan sujjada cikin dare ma'ana qiyamul layli da bayani akan waɗanda ba mutanen kirki ba masu sha'awar rayuwar duniya kaɗai inna hadhihi lallai cikin wannan wannan bayanin da aka yi tasbira lallai wannan tasbira su wato tinatarwa ne an tinatar da mu ne don mu zama mutanen bare kamar sha an ta kaza ila rabbihi sabila don haka duk wanda ya ga dama cikin mu ya riki tsarki zuwa ga ubangijinsa wanda yake so ya riki hanyar Allah wanda da yake so ya riki hanyar Allah Allah zai taimake shi wanda baya son ya riki hanyar Allah shedan sai ya rijaye shi zaka wanda duk yake so a cikin mu an yi mana wa'azi mana tunatarwa ne wa'azi ne faman sha attakhadha ila rabbih sabila wanda duk yake so wanda duk ya ga dama to ya yi tafarki zuwa ga ubangiji zaka abun da ake faɗa a nan shine mu rike tafarki zuwa ga ubangiji mu rike hanyar Allah in mun rike hanyar Allah za mu tsira duniya da lahira Allah ya ba mu Allah ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah amma rikan tafarkin Allah ba ya danganta da son ku bane a'a illa an sha Allah sai in Allah ya ga dama saboda Allah ya san cikin bayinsa waɗanda suka cancanci wato rahamar Allah cikin bayin Allah waɗanda suke sun cancanci shiriya kuma su shiryayyu ne tun fil azal Allah ya san su don haka waɗannan Allah subhanahu wataala kan hore musu zuwa ga tafarkin Allah cikin sauki akwai waɗanda suke saɓanin haka nan da Allah subhanahu wataala malamai suna bayani lokacin da Allah ya tada annabi Adam alaihi salam tun kafin a halitti mutane Allah ya bada labari cikin alkur'ani ya riki zuriyar annabi Adam Allah ya shafi bayan annabi Adam dukkan zuriyarsa suka fito dukkan mu nan mun fito sai Allah subhanahu wataala ya riki alƙawari lokacin da ya riki wannan alƙawari wasu malamai za ga akwai riwayoyi isra'iliyat da suke magana cewa sai fiskokin wa'yansu ya zamanto yana da matukar haske sama da na wa'yansu sai zamanto waɗanda hasken fiskansu ya bambanta da na saura su ne annabawan Allah sannan sai waɗansu kuma su kuma muminai salihan bayi waɗansu kuma waɗansu kuma fiskokinsu ya yi duhu wanda tun fil azal su kam tun an bar su ma ba manzanni ba alkurani ba kuma su in sun zo kawai yan ta'adda ne ba ruwan su da da da aikin ci za a iya ganin wani ya fito a wani gida ba a kula da tarbiyya ba iyayensa ba su damu da shi ba ba komai da ba wani shirin tarbiyya da aka masa ma zai ganshi shiryayye shi da kansa zai sa kansa a makaranta shi da kansa zai rinka zuwa islamiyya shi da kansa zai rinka kaza ana yin irin wannan iyaye ba ruwansu da shi kwata kwata kawai kullum abin da sai sai ku ganshi kullum ya zaɓi kwana a masallaci yana hada ya zaɓi kaza yana tilawa sai ga kawai gaba ɗaya daban da irin gidansu wannan tsari ne daga Allah wa ma sha'una illa an sha Allah ba wai abun ya danganta da wai yadda kuke so a'a ya danganta da mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah lalle Allah kana ya kasance aliman masani ne ga waɗanda suka cancanci shiriya hakiman waɗanda su cancanci shirya da kuma saɓanin haka hakiman Allah wani wata'ala kuma gwani ne cikin tsare-tsarensa in Allah ya yi tsari ba mai cewa akwai gyara wanda ya ce akwai gyara a tsarin Allah ya kafirta haka babu gyara a tsarin Allah Allah baya kuskure duk abin da Allah ya shi ne daidai wani ya yi asara a dukiyarsa ana haka Allah ya yi daidai ne wataƙila ya zama alkhairi ga wannan mutumin ko kuma ya zama wata irin jarrabawa gare shi amma Allah ya yi daidai wani ba shi da lafiya Allah ya yi daidai da rashin lafiya zama alkhairi ga wannan mutum alkhairi duniya da lahira ko kuma wata jarrabawa Allah ya ga dama babu wani abu da Allah yake face akwai hikima duk abin da Allah ya akwai hikima wani aka yi shi mai kaza wani kuma aka yi shi mai kaza Allah subhanahu ta'ala akwai hikima wata aka yi ta masu ɗumbin kuɗi ne su akwai hikima cikin haka wata kuma aka yi ta da ake samun nagaji saboda ne saboda in ba haka aka barta ba ba za ta bauta wa Allah saboda haka ce Allah ya akwai hikima cikin Allah wani in ba wani in talauci bai taɓa shi sosai ba ba za ta yanke masallaci ba ko kaɗan wata in ba tana cikin kunci ba ko tasbihi ba za ta yi ba inda tana cikin wadata ba ta kama wata irin folewa Allah ya riga ya san haka baka sai aka yi ta a takaice kawai kullum sai ta sai da kyar ake san samu yawa haka take bautawa Allah wannan daidai kenan alheri gare ta duniya da lahira kowane abu Allah ya yi akwai hikima a ciki wasu kaza wasu kuma kaza wasu masu kaza wasu kuma masu kaza wani aka yi shi mai mulki don hakan ne zai sa ya bauta wa Allah Allah ya tsara wani aka yi shi a mulke shi wani bayan ana mulkan ka masu sai an yi wani gida na tsare shi yawa in an tsare shi sai kaga ya so masalla a wancan gidan haka Allah yake tsara komai don haka hakiman Allah mai hikima ne yudhiru man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa babu ke shiga rahama kaɗai da kansa amma Allah a shirye yake ya shigar da kowa cikin rahamarsa bal rahamar Allah ta yalwaci fishinsa rahamar Allah ta yalwaci fishinsa duk wanda yake so ya shiga aljanna da izinin Allah ya samu shiga aljanna in ya aiki na kwarai ya zama to mai aqida ingantacciya tauhidi tabbatuwa akan kadaitakar Allah subhanahu wa ta'ala an nisanci shirka da miyagun ayyuka to za a samu nasara Allah subhanahu wata'ala ya tanada rahamarsa ga bayinsa kuma rahamar yake so bayin su lissa domin Allah yana ba da rahamarsa ga bayinsa kamar iyaka haka yi kudu man yasha wa fira wa zalimina a'adda lahum azaban alima amma azzalumai waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar shirka da bin wani Allah da miyagun ayyuka sukan a'adda lahum azaban alima Allah ya tanada musu azaban wata irin azaba aliman mai raɗaɗi haka mutum ya ji tsoron Allah kowa cikin ya ji tsoron Allah don ya samu kariya daga wannan azaba mai raɗaɗi Allah ya kare mu daga fadawa cikin azaba mai raɗaɗi Allah ya kiyaye wannan yake suratul insan da muka karanta da irin ni'imomin da muka ji na aljanna a cikin sura din kowa sai mutum ya dage ya yi iya kokarin sa ga cewa ya samu dacewa a gurin Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya rike mu da rahmatsa ya muna daga cikin waɗanda suka dace za su samu makoma su ta zama aljannar firdaus mu da iyayenmu da kakanninmu da iyalanmu da zuriyarmu da dangi da sauran musulmai Allah ya tara mu cikin jannatin firdaus wannan haɗuwa da muka yi Allah subhanahu wataala ya samu na daga cikin waɗanda Allah ya yanta su daga wuta zuwa aljanna Allah kuma ya saukar mana da sa ya rufe mu da rahamarsa fitintinu da damuwoyi da suke damun jama'a Allah ya kawo mana ƙarshen su yawan abubuwa da zubar da jini da damuwoyi da suke damun mu a yankuna daban-daban Allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshen su inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati ƙananan yara da muke tare da su da matasa da sauransu duka Allah ya ko da hannaye, zuwa ga alkhairai ya kuma da su tayarwa na gari duriyar mu Allah ya tsaya mana a kansu ko ina suke Allah ya musu kariya ya mana kariya ya tabbatar da mu da su a kan riko da alkur'ani da aiki da shi wanda duk yake mutum mu da sharri ko mun san shi ko ba mu san shi ba ko mutum ne ko ba mutum bane Allah ya isa mana akan sa Allah ya mana kariya da kariyarsa innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid insha Allah ta'ala sai mu shiga suratul mursalat kawai a wa'annan surori guda biyu insha Allah wata kila zuwa ƙarshen majalis da za a tsare a cikin wannan majalisi da ake zama a sabar da lahi ina ga waɗannan surori guda biyu wata kila za su iya abunan saboda suratul mursalat tana da munasaba ita ma mu wulga da ita mu ga abin da ayoyin ta ce kunsa mutum eh, yawanci a nan masu haddan izu biyu izu uku izu hudu masu haddan izu goma ma suna nan da yawa masu haddan izu talatin ma ishirin suna nan da yawa masu haddan izu arba'in suna nan da yawa balle masu haddan izu sittin ma akwai su to gwanda su rinka sanin ma'anonin kayoyin ƙasa ƙasa ɗin kar mutum ya zo in an ce ni wannan mun ga kana zuwa abubakar siddiq wal mursalati urfa kan ne Allah yake nufi ke to <laughs> mutum ya je kai ta kame kame ko abu na don haka sai mu duba suratul mursalat insha Allah ta'ala ita za mu shiga ah, ga nan kusa-kusa amma kuma suna karantar da mu abubuwa masu muhimmanci dama ayoyin alkur'ani gaba su maganan Allah ne kowace sura cikin alkur'ani aka ɗauko ta lokacin da wal asr ta sauka sahabban annabi sallallahu alaihi sun yi ta zagayawa da ita tsakanin su da juna balle wa'annan surori masu ayoyi masu yawa haka suna maganganu masu muhimmanci waɗanda musulmai bayan Allah ke buƙatan su ji su su yi tadabburi cikin su muna fata Allah ya ba mu iko abinda muka karanta a suratul insan Allah ya ba mu ikon aiki da su ni'imomin kuma Allah ya sa mu cikin su za mu shiga suratul mursalat insha Allah ta'ala yanzu muna fata Allah ya sa mu dace minti uku na ga saura minti biyu na'am Allah rama karanta ta zai mu san dan shiga insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء أرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقفت لأي يوم أجل أُنْزِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين نعم wannan sura ta soko annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai cikin su akwai abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kamar da ta sauko annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya tare da sahabbansa a wani jeji a wani kwari wani rafi ta sauko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana suna ganin wahayi ya zo masa dama sun sani mutum yanzu wahayi ne da kowa ya nutsu ya jira da an gama masa wahayi shi kuma zai so karanta musu abin da aka saukar masa an gama masa wahayi kenan ya tashi zai fara karanta mursalat sai ga wani katon maciji ya fito ya doso daga wani wato rami annabi sallallahu alaihi wasallam yace maza ku yi kansa ku kashe Abdullahi bin Mas'ud yace sai muka yi kansa macijin ya juya yana juyawa da ya tafi sai gudu ba mu iso shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ku dawo Allah ya tsirar da ku ya tsiratar da ku daga sharrin kuma ya tsiratar da shi daga sharrin ita sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min fihi daga bakin sa yana cewa wal mursalati urfa har zuwa ƙarshen sura lokacin wannan shine insha Allah ta'ala muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba da karantawa bi iznillahi ta'ala ta Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah ana saka kai akwai masu abubuwan a mutane bayan an yanke shi aka yi بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه farce najasa ne in an yanke shi amma in yana jikin mutum a da mutum ya yanke ya ta sa a jihunta to za su iya sallah ba wani matsala bai zama ya karya sallan ko ta yi sallah da najasa ba amma misali mutum ya ɗau farce da aka yanke ya yi mu'amala da shi yana mu'amala da najasa na riga an yanke farce amma malamin fiqh sun tabbatar ma ubina min al-hayy wa huwa najisun duk abin da aka kincino shi daga jikin raye to wannan najisa ne haka farce najisa ne idan misali kan taburma akwai faratan wacce ta yanke ita dama cikakkiyar azamiya ce ba ta da matsala in ta yanke farce ma duk gaba ɗaya suna nan kan taburmanta ko suna nan kan shimfiɗarta ta yanke sai kuma aka kira sallah lokacin ta yi wa alwala za ta yi sallah ta zo ta yi sallah a gurin sallan ta yayi kama cikakkiyar kazamiya ce don ta yi sallah ta najasa amma ta yi mu'amala da farce to wannan najasa ne kamar misali mutum ya ɗau farce ya ce zai ci yana cin najasa ne sannan kuma akwai hatsari da farce wajen cinsa ko haɗiye shi wani yana da hatsari yawa game da lafiya za ka farce najasa ne amma ba najasa irin a ce ta shafi fitsari ko kuma ta shafi bayan gida ko wani abu makamancin haka ba kuma irin wannan yake ba amma na jisa ne wajen a yi mu'amala da shi mu'amala da ta kamata na wani ci gaba ko na bunƙasa wani abu Na jisa ne wallahu a'lam Thank you. a ah, idan ta samu sauƙi ba za ta rama azumi ba saboda duk azumin duk rashin lafiyar da likitoci suka ce an hana mutum azumi saboda ba zai iya juran azumi ba da sai ya rinka shayarwa idan ya ɗau lokaci ya warke wannan siyarwar shi kenan ya abu misali in ya warke ta warke sai ta je likitoci suka ce yanzu kam za ta iya juran azumi za ta iya gwada azumi ko wani abu nan to za ta tsora azumi ne daga abin da yake gaba amma rashin lafiyar da ake biyan azuminsa shine rashin lafiyar da dama rashin lafiya ne wanda a bisa ɗabi'u da ma bai abuna eh, eh, shibra wato experience na likitoci shine cewa wannan rashin lafiyar za a warke kawai rashin lafiya ne ya bigiro mutum zuwa wani lokaci kai kwana biyar kwana shida kwana goma ba shi da lafiya a ramadan ta sha wani dama shi ba ciyarwa ma a shi. ba sai ta yi ciyarwa ba kawai ta sha azumi saboda rashin lafiya ko da watan gaba ɗaya ta sha to ta sha shi ne saboda rashin lafiya ba za ta yi ciyarwa ba in ta samu sauƙi za ta biya amma rashin lafiya wannan irin zaunannen rashin lafiya wanda likitoci suke ganin in an yi sa'a nan gaba ta warke to sai aka yi ta a bayan shekara shida sai ta warke za ta ɗora azumi ne daga gaba amma azumin duk da ta yi sayarwa a baya shi wannan ba za ta sake yin sa ba wallahu ta'ala Thank you. ai asali ma tun farawa ba iqama a sallan tarawih ko sallan qiyamul layl tun asali ba yin iqama an zo kawai kabbara ne takbiratul ihram Allahu akbar dai wata kila tana so ta ce zai niyya ne wannan shine magana mafi da malamai kowane raka'a biyu idan aka yi sallama an gama su an ta za a yi wasu kuma ana gwama su da niyya a lokacin takbiratul ihram to wallahu a'lam game da shan azumi na yarinya da sha azumi shekarar da ta wuce kamar yin su ba da wuce sai da aiki nan shekarar da zo wannan shekarar yi uku ta da ta ba da wata tana da azumi ke na wannan azumi تمام sai kuma ta ce yarinya ce yarinya wadda azumin ya hau kanta ba azumin ya hau kanta wadda ba azumin ya hau kanta ok tare da eh eh na'am ma'ana dai eh, yarinya ce wacce tana watakila ahli ya riga ya hau kanta ko bisa tana al'ada ko makamancin haka azumi ya zama wajibi a kanta amma sai ta sha azumi a ramadan da ya wuce ba ta yi azumi ba kawai ta ɓoye ba wanda ya sani a gidansu dama shi azumi shi yasa Allah ya ce dukkan aikin alkhairi na bani adam na ɗan adam a Allah subhanahu zai zai umarni a ba da sakayya a yace amma banda azumi azumi azumi yace sai ni da kaina inji Allah innahu li wa ana ajzibi azumi na wane ni da kaina nake sakantawa saboda shi azumi mutum zai iya zama baya azumi ba wanda ya sani sai mai ikhlasi shine yake yi domin Allah yake azumin amma mutum yana iya zagayawa ya sha ruwa kamar yadda wataƙila haka ta yi amma yanzu ta fara girma sosai hankali ya zo mata imani ya fara zuwa mata ta dan fara zuwa tafsiri kuma wancan da imani ya zo mata sai ta ga bari ta fada ai da bata fada ba nan ma da ba sani ba to don haka yanzu imani ya zo mata hankali ya zo mata na sai ta fada ba ita fa ba raba ta yi azumi ba to na sai ta cigaba da yin wannan azumin na bana idan aka gama wannan azumin sai ta biya wancan azumi sai ta biya wancan azumi insha Allah ta'ala iya abin da za ta yi kenan kuma in ta zo biya ba dole sai ta yi a jere wata din ba za ta yi kayin su jifa jifa har tsawon azumi guda talatin shine za ta biya wancan azumi guda uku ba na guda uku ta sha kwaya uku kawai ta sha ok oho na fahimta ma'ana ta sha azumi guda uku a lokacin watakila hiya mubtadi'a wato a lokacin al'ada ya fara zuwa mata a wannan ai tana jin kunya ne tana jin kunya tana jin nauyi ba ta saba ba to sai ta kita faɗa a gida eh wannan wannan ai ba wani abu bane ta kita faɗa a gida saboda tana jin nauyi to amma yanzu kuma tana tunanin hatsari akwai azumi uku fa da ta yi ba kuma yana nuna cewa akwai insha Allah imani tattare da ita da nutsuwa yawa kunya ya sa ai nutsuwanta ne ma ya sa ta ji kunya ta kasa magana a wancan lokacin sannan kuma yanzu kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya sa girman ta ya riga ta ƙara shekaru ta san yanzu kan ta zama kawai masha Allah an ci eh, saboda haka ba wani <laughs> ba wani matsala haka ne to sai ta sai ta bayyana sai eh, to ta bayyana yanzu azumi ukun nan ne za ta biya sai bayan wannan Ramadan yanzu za ta cigaba da wannan azumi Ramadan idan aka gama wannan azumi ramadan insha Allah ta'ala bayan ramadan sai ta rama azumin uku na bara kuma babu wani cewa sai ta hada da siyarwa babu magana sai ta hada da siyarwa ita ba ganganci bane ba ganganci bane kunya ne da nauyi kuma sannan lokacin ta fara dan sa wannan babu matsala insha Allah ta'ala wallahi ta'ala ina fata da har rabu shawo sai ma yi a cikin wani su ko wani da su daga ciki mafi mafi muni shine rashin tabbatar da Allah shi kaɗai ne idan mutum ya samu ciwon zuciya na shirka ko komai zai iya yi a duniya na barna komai zai iya yi na barna don baya tuna Allah mafi girman munin ciwon zuciya shine shirka al-ishraku billah sannan sai kura ko misali hasada yana daga cikin ciwon zuciya girman kai yana daga cikin ciwon zuciya kyashi yana daga cikin ciwon zuciya da sauransu suna nan da yawa akwai kuma magungunan su su ma goma sha hudu wanda suke kawar da su da izinin Allah bayan wa'incan sai wa'innan daje da wa'innan sai wa'incan su bushe in babu wa'innan aka yi rauni da wa'innan sai wa'incan su shiga haka suke wallahu ta'ala sai ta ƙarshe ta na kimanin sun ya haifa da yi hoto da ya yi shukar cikinsa a rufe a kasar jari a adireshin da ba su ne a cikin kwanza sun kai kwanza a social media a cikin kare wannan wata kila 'yar social media ce da wadda suke bukatar ta ji abin da ko kuma ta fuska an yi ta a kanta yawa eh, ta bar iyayenta da tarbiyyar da iyayenta suka yi mata da tarbiyyar da musulunci ya yi mata da kuma tarbiyyar da ake yi kullum tana so ta samu yanzu halarci abin da za ta yi to eh, wannan yana nuna ba ta wato samun haɗin kai da mahaifiya ko mahaifi waɗanda suke tarbiyya suke gina ta akan tarbiyya ta haɗe kawai da waya da wasu abokanai na duniya Ɗauka take sha'awan ta ɗau hotonta da hijabi da komai ta fasta mutanen duniya su gani wannan kuskure laifi ne mai girma abu ne inda misali ko tana so ta tura in mijinta ne ce ta turo masa wannan ba matsala mijinta shi Allah ya halatta masa ita gaba ɗaya amma ta ɗauka ta tura kuma sannan ya nuna ma ita ba ta ma san mutuncin kanta ba abunda kin za a yi magana da ita ma aka ce sai an ji an tambayi babanta wanda ya ganta yana so yi magana da ita ma ana so kar ya je magana da ita sai in kalma mai sauki misali ya ce yaushe ake samun babanki ne a shi sai ina gidanku yake ne irin wani kalmomin an yadda masa da sauki ina karon farko ne daga wannan lokacin in dai wata magana ne wanda zai zama tsakaninsa da ita ba a haɗe halatta ba sai ya tambayi babanta kafin ya yi magana da ita zan ya tambayi babanta dama ba mamaki tana sama ni ƙabi. don haka in ya tambayi babanta ne aka yadda in ya je gidansu ta ɗan ɗaga to sai ga shi nan toy ta ce yanzu bari ta ɗaukanta ta kwasta duniya in ta social media kowa zai iya ganin ta duniya in ji take a ganinta a ganinta tana ga tana burge kanta ne in kana neman lalatacciya irinta babu kamanta saboda mai duk wanda ya ganta magana ta kare kuma sannan ta tsoraci masharrantar mutane da za su ganta a duniya waɗanda za wani idan ya ganta duk inda yake in ya jira ta sai ta je idan ya ga wannan hoton kaɗai duk inda yake ko a Lagos yake in ya kira ta sai ta je akwai da ya samu da da ya faru da ita hotunta ta tura ta tura wa ƙawarta sai ƙawarta ta tura wani yana Lagos yana Lagos abokanansa suna Kano ya tura ta ta tafi Kano wacce a nan ba abun da bata yi ba amma dole ta tashi ta tafi ko uwar tana so ko ba ta so dole ta da ta tafi Kano sai ta yi kwanaki da wancan mutumin aka aika ta Lagos sai ta yi kwanaki da wancan mutumin aka zo ta ta abun saboda haka mace hatsari ne wai mace tana ganin a ta sa hijabi ta yi ne ta dau hoton kanta ta tura social media amma ta da mutunci gani bata sama me take yi wanda zai aure ta ma aka ce ya tambayi babanta izini kafin ya shigo da magana da ita sai ta nuna ita kawai na za ce ai mata saboda darajar da Allah ya musu yasa suka zamanto cikin hijabi kun taba ganin an ce musa hijabi mu karza ne ba wani matsala amma mata darajar da Allah ya yi musu yanzu in mu duka gaba ɗaya da a ce maza ne maza suka zo suna wucewa ta nan suna ta magana za ku ga mun damu ba kuma mace ɗaya idan ta zo ta ce muhammadu ta ɗaya duk gaba ɗaya kowa sai ya yanka tun daga tsarinta da muryanta da hajjinta da komai Allah subhanahu wataala ya daraja ta sai ta tafiya wani ta fidda darajar kanta ta mai da kanta ba ta da daraja ta ɗau hoto ta tura social media wai mutanen duniya su ganta ina su za ta ga kamar cewa wai a ganinta kamar ita tana ga ana ko ana ziga ta ko kawai tana ziga ta a kina da kaza ko kina da kaza ko ita da kanta tana kallon madubi tana ga kamar tana da kaza shi ne shirme ne cewa saboda haka mace ta zama kamammiya kacce da ta tura kanta ta ballagabar da kanta cewa eh, kullum ki zama kina kame da mutuncinki da sauransu ba dole sai mutane sun san ki ba ai babu alkhairi ma cikin mutane su kina ci sai wanda ya zo ya nemi izini ya nemi aka baki a gida ya nemi aka daura musu aure da ke to wannan shine san darajar ki kuma shine kai addinin musulunci ya baki damar misali yawa wajen rayuwa da amma duk sauran mutane haka haki ɗau hoton su kuma ki tura a social media kai amma wannan a ah, ah, wannan ta yi kuskure su amma sai dai alama na imani shine da ta yi tambaya insha Allah wala hasibuha eh, inda ba don abun ya dame ta ba ko ba don tana so ta san matsayin Allah da matsayin shari'a da musulunci ba ba za ta biyo tambaya ba eh yawa zama ba ta yi ba ta yi hoton ba ba ta tura yawa tana tambaya ne kaga wannan yake nuna alaman imani insha Allah kai wannan baiwar Allah akwai imani insha Allah karki yadda ki tura da karki yadda ki tura yawa in kika tura hoton ki kin lagazatar da ki da kanki ke ba wasa bace da saboda aka tunta baki ba insha Allah ta'ala Allah ya kare Allah ya sa karfi kuma insha Allah ba za ki ba yawa Allah ya kiyaye kai ya kirki ce babban mutum ce ke yawa Allah ya sa a dace na hasibuki wala na zaki Allah ya ahad assalamu alaikum Allah ya

duka bayan Allah da suka turo suke bukatan taya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'in wacce take magana an ta ba lafiya Allah su wani ta'ala ya ba shi lafiya حبيب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا wanda suke neman كلمة ko 'ya'yan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su musulmi ah, na alkhairi ah, da wanda ah, suke da uzurori daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka shiga lamarin kowa cikin da Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi abubuwan da suke faruwa na damuwoyi da tashin hankali ya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah ka kawo mana karshen su wa ma zalika alayka bi aziz ya hayyu ya qayyum Allah ka kawo mana karshen su Allah ka kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka kawar da damuwoyi da tashin hankali Allah ka